444 insha Allah wannan ne wata na ƙarshe a cikin hijira kalenda kuma muna 28 so kuma wata daman ba ta wuce 29 in ta yi yawa ta kai 30 so kenan by implication ko ranar talata ko laraba za mu shiga hijira shekara ta 1445 insha Allah kwanaki suna gudana kuma kwanakinmu suna karewa wajibi ne mu riƙa yi wa kanmu izina duk mai hankali ya san akwai time da yake ganin a zuriya su ake ganin 'ya'yan ƙanana ya ce baffawa ne kawuwa ne kakawa ne kakanu suka yi ta karewa baffanu suna karewa kawunai suna karewa sai kawai gari kai ake kallo a rika ce ma baffa ko kawu a wani wurin ma ku ne kakannin wanda yake bayyana mana kwanaki suna karewa ba karewan kwanaki ne abun tsoro ba a'a alakar mu da Allah shine abun tsoro shin alaka da Allah tana kyautatuwa ne ko tana lalacewa ga duk mutumin kwarai idan kwanakinsa na karewa ana so ya zama alakarsa da Allah tana karuwa ya dace ya zama alakar mu da Allah shekaran jiya jiya ya fi shekaran jiya kyau yau kuma ya fi jiya kyau sannan muna tanadin ya zama alakar mu da Allah gobe ta fi ta yau kyau in ko ba a samu haka ba to mun shiga cikin jama'ar da suka manta da Allah kuma Allah ya mantar da su kawunansu. Ya ya ayyuhalladhina amanu ashabul janna ashabul jannati humul fa'izun wannan zai zama cikin suratul hashir ko aya ta goma sha takwas da ta goma sha tara da ta ashirin Allah ya ce ya ku masu imani kar ku zama irin jama'ar da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunansu duk duniya babu mantuwa mai muni kamar Allah ya jarrabi mutum ya manta da kansa shi da kansa Shi ne bai san shi wane ne ba ya manta shi musulmi ne ya manta shi magidanci ne ya manta shi bawan Allah ne ya manta shi mai aure ne akwai haƙƙi a kansa ya manta shi uba ne yana da 'ya'ya da zai ke so su yi koyi da shi to babu lalacewa da ta kai mutum ya manta da kansa ya girma bai san ya girma ba allah ya ji kan haruna oji ya ce wai in an girma a san an girma don allah a rinka tunani wannan magana gaskiya ce idan ka girma ya dace ga san ka girma a cikin al'umma akwai al'amuran da bai dace ka yi ba wannan fa yana cikin mantawa da kai mutum shekarunsa su ja ya zama dattijo amma bai sani ba abinda matasa 'yan shekara 18 za su yi ana a uzu billahi ku daina shi kuma yana aikatawa babu asarar da ta kai wannan so muhimmin abu kar mu zama cikin wanda suka manta da Allah Allah ya mantar da su kawunansu. Ya ce waɗannan su ne fasikai kuma ya ce yan wuta da yan aljanna ba sa zama daidai yan aljanna su ne masu samun babban rabo ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin 'yan aljanna muna da kaman awa 48 ko kuma 24 zuwa ga shekara sabuwa Allah ta'ala ya kai mu a cikin imani kuma ita ce kalanda ta musulunci su ne kwanaki na musulunci su ne irge na addinin musulunci babu wata kalanda da Allah ya amince mana ita kamar wannan babu kwanakin irge da Allah ya amince mana kamar wannan ita take da alaka da azumin watan ramadan take da alaka da aikin hajji take da alaka da zakka take da alaka da yin umura take da alaka yaushe halatta a je filin daga yaushe ne bai halatta ba take da alaka hata da shekarunmu a bayan ƙasa mafiya yawan jama'ar da yau za su rika aiki da gregorian calendar in ka ji sun ce maka shekaran su 61 a mafiya yawan lokaci a musulunci shekaran su 63 fiyayyen halitta sarsalar mun karanta ya bar duniya iya da 63 in ka dauki january to december ai 61 da kadan ya rasu amma in ka yi amma muna rike irgen da yake rage mana shekaru muna dauka mu ba mu girma ba allah ta'ala ya samu wanye lafiya za mu tashi yau da ikon allah a darasi na shida a cikin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahaf al-qahtani rahmatullahi alai mun yi darasi biyar yau za mu tashi a na shida kamar yadda na ce darasin maimaici ne na karantar da littafin shekara goma sha biyar muhimmancinsa da fa'ida ya sa ake maimaitawa allah ta'ala ya amfanar da mu da fa'idodin da aka fara muna samun ilimi a ce ko ba a samu mun gane cewa babban littafi ne ko ba mu gane ba saboda da dama kawai addu'an suke kiyayewa ba a san falalan addu'ar ba ba a san kariyar da ke cikinta ba wata ba a san wajibcin karanta ta ba amma lokacin da ake bayani sai ka kana kara fahimtar addu'o'in kana ƙara haddace su insha Allah ta'ala Alhafis za a karanta kowanne ɗaya bayan ɗaya ne in an yi addu'a ɗaya malam zai karanta mu saurara ta biyu sai mu biya tare da shi mafhum tayyib na uku insha Allahu ta'ala sai na karanta na yi kuma ƙoƙarin fassarawa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya babi na nau za a tashi babi na sha hudu na gane kenan insha Allah babi na sha hudu shine du'a'ul khuruji min al masjid addu'ar fita a masallaci mun yi addu'a na shiga masallaci a darasi da muka tsaya sati da ya gabata to yau kuma insha Allah shine addu'ar fita masallaci kuma ina roƙon in mun karanta duk wanda zai fita a masallaci daga darasin nan yi ƙoƙari ya gaya ya karanta ta Fa'ida a ratta an tahfiza sunna fa amal biha idan kana son haddace sunna to ka riƙa aiki da ita in kana aiki da ita to kana haddace ta amma in baka aiki da ita to baka haddacewa mafhum tayyib bismillah ikra a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ برجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم بسم الله دسونا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيرا دا أمينتي ستبتها منزون الله صلى الله عليه وسلم Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka min fadlik daga falalarka Allahumma simni ya Allah ka kare ni mina shaitan daga shaitan ar-rajim wanda aka nisantar da shi daga rahama ta Allah wanda yake jefaffe wannan hadisi asali riwaya ne na Anas bin Malik bin Nadr radiyallahu anhu kuma yana wurin ibnu maja rahmatullahi alai hadisi na 733 a ibn zo hadisin iya da gaba uku gaban farko na bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ita ce riwayar anas bin malik bangare na biyu allahumma inni as'aluka min fadlik riwaya ne na abu humait radiyallahu an allahumma asimni min shaitanir rajim wannan kuma riwaya ce ta abu huraira abdurrahman bin sakhar radiyallahu an so da ka sahabbai duka ukun su suka ruwaito wannan hadithi kowa a ciki a kullaci sai ce bismillah da sunan Allah mun yi magana mai tsawo akan bismillah a karatu na baya wassalatu wassalam wassalat da tsira wassalam da aminci ala rasulillah ga manzon Allah Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka min fadlik ka bani daga falalanka Allahumma ya Allah Allahumma simni ya Allah ka kare ni mina shaitan daga shaitan arrajim wanda yake abun nisantarwa daga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba za mu gane shi musulunci is a complete religion waɗannan fa'irin abubuwa da muke da su duk duniya babu wani addini da ke cika da civilization da tsari irin addinin musulunci a musulunci fa kasuwa in za ka shiga akwai addu'a shi ya sa salmanul farisi radiyallahu an da kuma umar ma idan ka farka akwai addu'a da kake gabanin ka miƙe la ilaha illallah ai wani tsari sai addinin musulunci shi ya sa saukin musulunci ba a wahalatar da kai wai sai ka yi innovating ka ƙirƙiro wani abu ba a'a kawai abin da ake neman ka shine biyayya duk wani abu an tsara maka an sanya falala a cikinsa wannan da haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Na, babi na gaba azkarul azan zikirori da ake yi a lokacin al'azan kiran sallah kalmar azan kaman announcement ne ka ne azan kaman announcement wani public announcement to kiran sallah tsarinsa shine sanarwa ne ya zama ko da mutane sun shagala mace a gida tana girki wani yana kasuwa yana kasuwa ciniki wani na ofis yana aiki wani mai sana'ar hannu yana kafintanci ko walda daga an fara kiran sallah sai ce a lokaci yayi shi yasa ita sallar ba a son a yi ta a ɓoye ana so a yi announcement ɗin lokacin shiganta don duk wani musulmi ya shirya in yana bukatan kama ruwa ya yi in yana bukatan alwala ya yi idan yana bukatan alwala ne kadai ba kamar ruwa in kuma iya da alwalarsa kawai sai shirin tafiya masallaci shi yasa ake so zama tsakanin kiran sallah da shiga sallah dan samu lokaci a wasu lokutan sallolin za ga lokacin ma iya da tsawo kamar asuba salatul fajr kira nawa ake biyu saboda tafi wahalar sha'ani lokaci ne na bacci sai a kiran farko a sa ka shiri ka gane face abun ya kusa in an yi ta biyu kuma shikenan sai ka tashi mafhum tayyib in kuma Allah ya sa lokacin an kira ma kana qiyamul laili to daman irin ku ake nema wanda suke rukubanun fil laili ko eh haka ake bukata Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya so al'azan kiran sallah shine kaman sanarwa insha Allah bismillah aramma يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي ذاك بيا مبيا دونكم مسمى حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على الفلاح لا حول فيقول فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله Azkarul حول ولا قوة إلا بالله أذكار الآذان ذكر رنكرا صلى يقول مثل ما يقول المؤذن idan ka ji ana kiran sallah to irin abin da mai kiran sallah yake fada shi ake so kai maka fada idan ya ce allahu akbar allahu akbar kai kai allahu akbar allahu akbar idan yayi ashadu allah ilaha illallah kai ma kai in yayi ashadu anna Muhammadan rasulullah kai ma kai lokacin da yazo yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah mafhum idan yayi hayya ala falah nan ma sai ka yi la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi riwaya ne na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisin yana cikin aljami a sahi hadisi na 611 sahabin da ya kawo hadisin shine sa'ad bin malik abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri shine asali sa'ad bin malik bin sinan alkunyarsa shine abu sa'idin al-khudri amma asalin sunansa sa'ad bin malik bin sinan shine asalin sunansa akwai sahabban da an fi saninsu da alkunyarsu fiye da sunansu kaman abu huraira asalin sunansa abdurrahman bin sakhar a magana mafi inganci radiyallahu an kaman sayyidina abubakar abubakar siddiq asalin sunansa mai ne abdullahi bin uthman abu musa al-ash'ari radiyallahu an shi ko mai sunansa abdullahi bin qais abu sa'idin al-khudri asalin sunansa sa'ad bin malik bin sinan to su an fi saninsu da alkuniya fiye da sunayensu mafhum tayyib don haka zai faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa sai dai idan ya zo wajen hayya ala sala shine ku taho zuwa ga yin sallah hayya alal fala ku taho ku gaggauta zuwa ga samun babban rabo to anan mutum sai ce la haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billah sai ga Allah la haula wala quwwata illa billah sai mutum ya faɗi wannan addu'a din a lokacin eh, mafhum tayyib don haka asalin hadisin cewa yi idza sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqulu al mu'azzin haka hadisin yace idan kun ji mai kiran sallah yana kira to ku rika faɗan kwatankwacin abin da yake faɗa a kiran sallah din sai riwaya ta biyu ta ce idan ya ce hayya ala sala sai ku ce la haula wala quwwata illa billah in ya ce hayya ala falah sai ku ce la haula wala quwwata illa billah mafhum tayyib don haka mu kiyaye idan ana kiran sallah ana so a babin ladabi mu daina surutu idan ana kiran sallah ko da darasi ake ana so a dan dakata a bar mai kiran sallah ya kammala kiran sallah idan karatun ƙur'ani muke yi za mu tsaya ko kuma ya dace mu ci gaba wannan ƙa'ida ce fikihiyya da kiran sallah mai kiran sallah yana yi da ka saurara ka riƙa bin bakinsa da karanta ƙur'ani wanne filada in ka karanta ƙur'ani harafi nawa ne a ciki kowane ɗaya lada goma hmm? mujahid bin jabir ya ce akwai harafi 321,180 a ƙur'ani kowane ɗaya lada goma in ka karanta ƙur'ani duka kana da aƙalla ya kai mai ya kai lada miliyan uku da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari takwas so kaga babu wannan lada a kira salama me yasa za ka bar mai falala kai wani malamai suka ce a ƙa'ida abin da yake da lokaci keɓantacce akan saurara a yi shi a lokacin kada ya wuce akan wanda yake da lokaci yalwatacce kana iya karanta ƙur'ani ko da safe ko da rana ko da yamma ko da dare amma bin bakin mai kiran sallah babu dama ne sai a lokacin kiran sallah so da ka duk da karatun ƙur'anin ya fi falala sai ka bari ka bi kiran sallah saboda me saboda shi iya da takaitaccen lokaci ne wannan kuma lokacin sa yalwatacce ne so koda abin da yake mai karacin falala lokacinsa takaitacce ne to ana yin sa a bar wanda ya fi shi falala da yake da yalwan lokaci to wannan shine babi din mafhum tayyib na'am illa وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب تشهد المؤذن تونك يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا يقول ذلك يقول ذلك عقب تشهد المؤذن عقب تشهد المؤذن a daidai wuri ake karanta wannan addu'a na'am bayan an ce me in an gama kiran sallah ko ya ce ashadu allah ilaha illallah <laughs> wa ya ƙulu yana cewa wa ana nima ashadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahada hula sharikala shi kadai bai da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa raditu billahi rabban na amince na yadda da Allah shine mahalicci wa bi muhammadin rasula kuma na amince annabi muhammad manzon Allah ne wa bil islami dina kuma addinin musulunci shine addini na wannan hadisi asali riwaya ne na imamu muslim yana hadisi na 385 na wa ana ashadu kuma akwai riwaya ta ibn khuzaima rahmatullahi alai hadisi na 422 hadisin waye rawaito hadithin hadithin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an sa'ad bin abi waqqas iya daga cin al'ashara al-mubashsharuna bil janna sahabbai goma da aka musu bushara da aljanna yaqulu dhalika aqiba tashahhudil mu'adhdhin yana faɗan wannan ne a ƙarshen shahadan mai kiran sallah yadda kuka saba a fahimta haka magabata suka saba a wajen cewa ina ake faɗa abin da ya fi shahara shine bayan an kammala kiran sallah gaba daya la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, raditu billahi rabban wa bil muhammadin rasula wa bil islami dinan a wata riwaya kuma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula wannan babu matsala a kai don an gabata da ɗaya akan ɗaya fassara na biyu wasu ka ce inda liman mai kira sala ke cewa ashadu allah ilaha illa sai ka ce wa ana ashadu abin da ya fi tabbata shine za a faɗa ne a ƙarshen kiran sallah shi ya fi tabbata wallahu ta'ala a'lam na'am yusalli yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da faramihi min ijabati al-mu'adhdhin yaqul allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-damma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أنا قم يدي yi ɗaya bayan ɗaya يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا إنك لا تخلف الميعاد Ustaz ya haɗa mana guda biyu dai na ce ɗaya sai mu fara ɗaya sai a maimaita na biyun ko? yusalli ala nabi bayan an kammala kiran sallah ya yi wa ana ashadu zuwa ƙarshe yusalli ala nabi sai kuma ya yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'a da faraghihi min ijabatil mu'azzin bayan kammala amsa wanda yake yi mai kiran sallah bayan amsawa da ake yi mai kiran sallah sai a yi salati wannan hadithi riwaya ne na muslim rahmatullahi alai a cikin sahihu muslim wannan hadisin aka kawo sai aka kawo na wa ana ashadu a jere suke shi wannan na farko a sama wannan a ƙasa a nan littafin kuma sai ya kawo wa ana ashadun gabanin ya kawo wannan so shi na wa ana ashadu hadisi ya 385 wannan kuma 384 shi ya zo gabanin wannan kuma hadisi ne riwaya na abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu an cewa bayan an kammala kiran sallah mun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah to ana so mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wanne ne salati mafi inganci shine salati na ibrahimiyya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 to yi wa fiyayyen halitta addu'a kamar yadda yake cikin jala'ul afam fi fadil salatu wa salami ala khairil anam iya daga cikin manyan dalilan da ke sa Allah ta'ala karbi addu'ar ka idan kai yi wa fiyayyen halitta salati yana da matukar tasiri wajen karban addu'a iya daga cikin ladabin addu'a a gabanin ka fara kai wa fiyayyen halitta salati a ƙarshe idan ka zo ka yi wa fiyayyen halitta salati akwai hadithi da ya ce kullu du'ain mahajubun hatta yusalla ala nabi wannan hadithi iya cikin silsilatul ahadithi sahiha hadithi na 2035 cewa dukkan wata addu'a ana sha makance ta ana kulle mata kofa ba ta shiga wurin Allah har sai an yi wa manzon Allah salati kowace addu'a ana rufe kofa ba a bude mata gate sai ka yi wa fiyayyen halitta salati sai a buɗe gyaɗin tukuna sai addu'a ta wuce hatta yi salla ala nabi ko hatta yi salli ala nabi har sai ya yi wa annabi salati ko hatta yi salla ala nabi har sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati kuma in kamar salati bayan wannan iya da fa'ida na cewa dalilin salatin Allah ta'ala zai maka guda goma zai ɗaukaka darajar ka sau goma zai kankare ma kurakurai goma akwai hadithi a sahihul jami hadithi na 2359 da yake cewa idan mutum yau mazan Allah salati sallallahu alaihi biha ashara zai maka goma sannan wa huttat anhu ashara khati'a khati'at za a kankare mar zunubai goma sannan wa rufi'at lahu ashara darajat za a kuma ɗaukaka darajarsa sau goma gara basa talatin a nan kaɗai banda kuma karban addu'a da shi yasa bayan kiran sallah ana so mu yi wa halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati na'am wa yaqulu sai a maimaita wannan yaqulu اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه الله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ويقول كما ذيك أنا فدان wannan a bayan kiran sallah wannan hadisi da ya kawo shine Allahumma ya Allah rabb mahalicci hadhihi da'awa tamma wannan kira ne cikakkiya wasalatul qa'ima kuma sallah ce ta dindindin ati muhammadan alwasila muna roƙonka ba wa annabi muhammadu ko ina roƙonka ba wa annabi muhammadu alwasila daraja ƙololuwa aljanna walfadila da kuma ƙarin martaba wa ba ka da shi makaman a matsayi mahamuda abun yabo da godiya allazi wanda wa'atta ka masa alkawari innaka lalle kai la tukhliful mi'at baka saba alkawari innaka la tukhliful mi'ad zamu magana akan sa daga baya insha Allah wannan hadisi asali hadisi ne na Bukhari rahmatullahi alayhi a cikin al-Jami' as-Sahih al-Musnad min hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musnanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari hadisi 614 riwaya ne na Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu shi ya ka hadisi da cewa idan an kammala kiran sallah bayan kayi wa ana shadu zuwa ƙarshe kayi salati ga fiyayyen halitta sai ka ce Allahumma ya Allah rabba mahalicci hadhihi adda'awa atamma wannan kira ce cikakkiya gayyata ne cikakkiya me ake kira da gayyata cikakkiya me ake nufi da shi malamai suka ce abin da ake nufi shine da'awatu tauhid kira zuwa ga kadaita Allah shine a atamma in ka duba kiran sallah ga baki ɗayansa tauhidi ne an fara da girmama Allah Allahu akbar Allahu akbar sai ashhadu Allah ilaha illallah kaga an yi mai tabbatar da Allah kadai ya dace a bautawa ba abun bauta da gaskiya sai shi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah annabi manzon Allah ne sai kuma aka kira ka zuwa ga sallah ita sallar in ka duba ibada ce da ke tabbatar da ka amince Allah shi ya halicce ka kuma shi kadai ya dace a bautawa babu wata ibada da dan adam ke kaskantar da kansa a cikin ta irin sallah musamman a lokacin sujada duk musulmi duk matsayinsa a duniya in ya zo sallah in dai lafiya sakalar sai ya sa goshinsa a ƙasa ne asalin fa nuna kai ba kowa bane cewa kai bawa ne kololuwar na cewa kai bawa ne kenan sai ka saka goshinka a ƙasa in ban da Allah wa za a sawa goshi a ƙasa ai babu Allah kaɗai za mu je mu tsuguda mu sa goshi a ƙasa mu bauta masa kuma a sallan farilla kaɗai sai kayi wannan sau ɗaya sau goma sha bakwai a kullum sau goma sha bakwai sau talatin da hudu a kowace raka'a sai kayi sau biyu ka sa goshinka a ƙasa banda sallah ta fila. to ne ita ce addu'awa at-tamma shine kiran tauhidi kada ta Allah was salatil qa'ima al-qa'ima ay ad-da'ima ad-da'ima sallah da take permanent in dai kana lafiya ba yarinta ba ba tabuwar hankali ba to haka za a yi ta yinta har a koma zuwa ga Allah ko kai a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba a kwance ma sai an yi ta ati muhammadan alwasila ya Allah ka bawa annabi muhammad alwasila alwasila ita ce almanzila al'aliya fil janna wata daraja ce maɗaukakiya a cikin aljanna malaman hadisi da dama sun tafi wannan darajar aljanna ƙwaya ɗaya ce ba mutane biyu ba ne ƙwaya ɗaya ce allah zai ba wani mutum wata daraja a cikin aljanna shine alwasila mutum ɗaya ne a wurin to shi sa muke ta addu'a cewa allah ya ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah ta'ala Allah ya bashi addu'ar mu muna roƙo ne amma a babin godewa Allah cewa an ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a babin ladabi yace mu ɗaya za a bawa kuma ina fatan na zama ni din ne wannan babin tawali'u ne nasa sallallahu alaihi wasallam ina fatan ya zama ni din ne insha Allah ta'ala shine ai idan akwai mutunci ai naka naka ne in muka je aljanna duka annaba da manzanni namu ne amma kuma shi ne na farko a cikinsu a wurinmu saboda mu din shi aka aiko mana dukkansu mu ba ma bambance tsakanin annabawa da manzanni annabi isa namu ne annabi musa namu ne annabi ibrahim namu ne dukkan annabawa namu ne amma namun namun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba son kai ba ne su ma annaba da manzannin shine shugabansu a gidan aljanna to wannan an kira wurin alwasila kalmar wasila kuma a ka'idar larabci shine kamar tsani tsani idan za ka hau zuwa ga wannan rufin na masallaci a yana da wahala in kana so ka je ka taba amma aka sa maka tsani kana takawa kana takawa za ka taba cikin sauki ko ba haka ba ne to shi yasa wannan alwasila wani tsani ne da ke kai shi zuwa ga Allah kuma ya ɗaukaka darajarsa akan dukkan halittun Allah su wata wata'ala ba wai a nan duniya ba har a cikin aljanna din akwai kalmar wasila a ƙur'ani ko babu wa zai iya bani suratul ma'ida bismillah ina na'am ok ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna aya ta nawa ma'ida aya ta 35 Allah ya maka albarka haka ne akwai wata ko babu akwai wata wace ce suratul isra أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه إن عذاب ربك كان محذورا آية نوى آية همسن دبكوي الله يمك البركة أكوي وتا ina yan harji akwai wata wasila a ƙur'ani a magana mafi inganci su biyu ne kaɗai duk ƙur'ani Eh, bayan wannan ma'ida ya halladi ladina amanu taqullaha go ilaihil wasilata ta talatin da biyar, sai ulaika ya buta yabtaghuna ila himul wasilata isra'i aya ta bakwai. su biyu ne kalli a qur'ani so muna roƙon Allah ya ba annabi Muhammad wasila wal fadila al fadila kuma ƙarin daraja ne akan wasila din alfadila kuma iya nufin cewa martaba ce ya ƙara masa bayan wasilan to ya ƙara masa martaba a cikin me a cikin aljannan duk da cewa duk ɗan aljanna iya da martaba amma wani ya fi wani saboda inna fil janna mi a daraja a cikin aljanna ɗin nan daraja da martaba daban-daban guda ɗari ne akwai aji ɗaya aji biyu aji uku aji hudu har aji ɗari aji nawa kake roƙo wallahi mu ɗarin muke roƙo daman ai ka'idar sunan za ka roƙi aljanna ka roƙi ƙololuwa kar ka je ka roƙi aji ɗaya kuma ka suɓuto a barka a tudun la'arafi <laughs> sai ka suɓuto mafu tsayi da haka ka'ida ne sai mu roƙi ƙololuwa ɗin so wannan martaba ce wa ba ka da shi makaman matsayi mahmuda abun yabo abun godiya allazi wanda wa'atta ka masa alkawari wanda matsayin Allah ya masa alkawari hmm? wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba athaka rabbuka maqaman mahmuda wa sura isra'i ayata nama. saba'in da tara haka ne zai zama saba'in da tara a sa ayyaba a saka rabbuka makaman mahamuda da sannu allah zai tada kai a wannan mataki wanda yake abun yabo abun godiya sai ka lalle kai la tuhliful mi'ad ba ka saba alkawari da dama ana suna sa wannan amma a magana mafi inganci kamar yadda babban malamin hadisi muhaddithul asir sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi ya faɗa wannan ƙarin bai inganta ba wato yana da shizudi a ciki riwaya ce shazza ƙa'ida riwaya shazza a wurin malaman hadithi isnadin ya inganta amma tana muhalafa tana cin karo da wata riwaya ta almahafuz waɗanda ingancin isnadi da kuwatul hifzi ya fi na wannan kuma babu yadda za a yi jam'u bai na huma a cikin sauki kawai kai tsaye magana ɗaya ce dole sai a ɗauki ƙwaya ɗaya to riwaya ta waɗanda suka fi thiqat da kuma tamul dabti sai a ɗauke ta a matsayin mahafuz wanda kuma aka samu matsala a cikin riwayar sai a ce mai ashaz wanda ake gake da ɗan da'aful hibs da bambanci tsakanin al-ma'aruf wal munkar iya da bambanci wannan dukkaninsu a magana mafi ganci isnadin ana iya karba amma kuma magana ɗaya ce dole ɗaya za a ɗauka sai a duba wanda isnadin ya fi ƙarfi a bar ɗaya idan ka duba cikin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith as sabil na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai a mujalladin farko namba na 261 ya ce hadithi din wannan riwaya ce shadha don haka bata ba aka fa hujja da ita ba wallahu ta'ala alam na'am yad'u li nafsihi bayna al-adhan wal iqama fa inna ad-du'a hina la yurad yad'u li nafsihi yana kira yana addu'a wa kansa bainal azan tsakanin kiran sallah wal iqama da iqama fa inna du'a lalle addu'a hina idhin a wannan lokaci la yurat ba a mai da addu'a din wannan hadithi riwaya ne na Tirmizi rahmatullahi alai hadithi na 212 riwayar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an Sa'ad bin Malik bin Sinan cewa daga kiran sallah zuwa ta da ikama iya cikin auqatul ijaba lokutan karban addu'a addu'ar da kai a lokacin Allah baya mai da ita iya cikin auqatul ijaba addu'a da aka yi daga kiran sallah zuwa ta da ikama Allah ta'ala baya mai da ita mu kiyaye wannan Allah baya mai da ita waye fada annabi Muhammad sallallahu alaihi yanzu ka yi wa annabi adalci ko tauhidi ya cika a zuciyarka idan ka je kana addu'a tsakanin kiran sallah da ya kama kuma kana kokwantan an karba ko ba a karba ba ai ba ka yi ladabi ba a ka'ida idan kana addu'a kar ka kuskura ka rika kokwanto shin an karba ko ba a karba ba ka sa kankance da cewa allah ta'ala ya karbe ta ba a so ka rika addu'a kana kokwanto kokwanto a ciki kana tunanin ko zai karba ko ba zai karba ba yana sa Allah ta'ala ba zai karbi ta taka ba shi yasa dole sai kana yi kana da mai yaƙini da cewa Allah ta'ala zai amsa maka kar ka rika kokwanto in ka roƙa kawai ka sakankanci haba Allah ta'ala ai zai bani me yasa Allah ba zai bani ba ai Allah ta'ala zai bani me yasa kar ka yi kokwanto kokwanto yana hana a karbe ta so tsakanin kiran sallah da ta da iqama insha Allah ta'ala addu'ar Allah ta'ala baya mai da ita wani hadisi yace la yuraddu du'a bainal adhani wal iqama ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama insha Allah na'am du'aul istiftah wannan kuma addu'a ce ta istiftahi mafiya yawa takaddunmu na fikihu na malamanmu musamman a masabar malikiya manya-manyan malamanmu da muke ga darajarsu da girmansu allah ta'ala ya gafarta musu muke ga ikhlasinsu da damansu yawanci ba su kawo du'a'ul istifta a cikin takaddunsu ba da dama sai 'yan kaɗan a wanda sun kawo sai 'yan kada wannan ya sa farkon karantar da du'a'ul istifta a sallah an yi ta samun ɗan kace na ce a najeriya amma yanzu alhamdulillahi kowa ya bi alhamdulillahi wai ita sunna hantsi ne leƙa gidan kowa ni na san akwai time da ana sallah in liman yi kabbara ya dan yi shirin nan yana du'aul istifta shine addu'ar buɗewa. sai an yi ta gabanin a fara bayyana karatu Ya yi ta kawo rikici a masallatai amma yanzu duk ya wuce an saba akwai lokacin da ko jiyarwa bayan liman da ake yi fa ya kawo rikici a ƙasar nan da yawa an yi ta rikici ba kuma wai a ƙauyuka ba fa mu da muke lokacin a jami'a har a jami'oyi ana rikici wai inda aka tara waɗanda suke ga intellectuals ne wani zai ce maka ai ba haka muka ga iyaye da kakannu suke yi ba kuma ma hana cewa fa ba sai an jiyar a bayan liman ba fa ba fa nesa ba ne shehu usman ɗan hodiyo allah ya ji gansa fa ya kawo ko cikin littafinsa na me ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a yace wannan shafi na 99 zuwa na 100 yace wal afdalu an fa'al al imamu sautahu fa ya'ummuhum li'annahu min wazaifil imam saboda jiyarwa haƙƙin liman ne ba na ladan ba liman ne ake so ya jiyar da duk wanda suka zo sallah da sautinsa in yayi kabbara kowa ya ji sai dai in ba zai yi bane to sai wani ya taimaka masa ya isar in jama'a suka yi yawa ko aka ɗauke wuta ya halatta wanda ke wajen masallaci ma ya jiyar dan ya isar ga waɗanda ba sa ji amma ba wai kawai liman ya zo yana kabara Allahu akubar kowa na ji ba wani yana can sai Allahu akubar wannan gaskiya ba aikinsa ba ne amma alhamdulillah yanzu abin da ya ba mu hala na farko a lokacin shine sai a ce to ai ba haka aka ga iyaye da kakannu suke ba na biyu sai a ce to ai makka da madina ma ana yi <laughs> sai a ce maka to ai makka da madina ma ana yi to wadannan su ne hujjoji shi kuma a musulunci ana kafa hujja da aikin mutumin kwarai fa in ba a samu nassi ba in aka samu nassi ya tabbatar ko ya kore to ai maganar manzon Allah ko karantarwansa ko aikinsa ai ne hujja da ukulla qaulin inda qauli muhammadin in annabi ya magana ai ba maganar wannan ajin take zama hujja kuma magana ta kare in annabi bai faɗa ba to muna duba magabata amma in annabi ya faɗa to magana ta kare in taka ta dace da tasa mun ɗauka in ta saba sai mu wuce mu ɗauki tasa mu bar maka taka to sai aka yi ta kafa hujja da makar da madina eh makka da madina wuri ne mai daraja babu kokwanto masallatan da babu masallaci mai daraja su a duk duniya limaman da ke wurin manyan mutane ne masana addini ne da makamantansu kuma ƙasa ce ta musulunci sarakunan ƙasar suna ƙoƙari wa musulunci matuka da gaske ni ba da kokonto akan ƙoƙarinsa suna ƙoƙari matuka da gaske kuma bana cikin masu zagin su kana zauna a abuja ana bin ka bashin dan wake ka ci a wusa baka biya ba ka je restaurant aka hada maka abincin dubu bakwai ka cinye ka suna ka gudu tun da ake baka taɓa ba musulunci naira dubu ashirin ba daga an fara zagin sarakunan saurai sai ka ji ya ce ai wallahi mutanen kaza ne mutanen banza ne kai ka ji shi kai kuma mutumin menene kai me kai wa addinin gabanin ka zage su ai gabanin ma ka yi komen ka kwatanta irin abin da suke yi mana kai ka san kidimar da suke wa addini ko komai sai an gudu an bada yan adam ne suna iya kuskure babu kokonto amma abu ɗaya shine alkhairansu yi wa kurakuransu fintin kau in za ka musu azalci mai yiwa ka irga alherinsu guda dubu gabanin ka samu kuskure ɓaya ɗaya to wanda yake da wannan ya dace a tsaya ana faɗan sharrinsa a manta da alherinsa bai dace ba mu rika yin adalci na magana wani lokaci har masu da'awa ana samu a kuskure mutum ya zama bayi da aiki sai cin mutuncin ƙasar saudi arabia ko mutum ya ce da'awar sunna yake yi in kaga sun yi kuskuren ka tashi a cikin dare ka yi kiyamun laili ka roƙa musu Allah Allah ya kare su daga shaidan ya sa su gyara kuskuren Allah ta'ala ya taimake su akan dade gyaruwar su gyaruwar musulunci ne lalacewar su lalacewar addini ne waɗannan masallatai biyu da Allah ya suka zama custodian ba ka da ikon yin sharaɗin rukunin musulunci na hajji sai ka je wurin kuma nan ne alƙiblar mu to me ribar ka idan sun samu matsala me ka ci riba da ka ɓata lokacin magana kana bin diddigin neman kurakuransu kurakuran ma da watakila ba kuskure ba ne ƙarancin wayewanka ne da rashin sanin rayuwa ya ɗauka ka ɗauka kuskuren ne gara ka zauna ka tashi a dare ka roƙi allah allah ya shirye su haka ake yi mu kira alkhairansu ni na san alkhairinsu ninkin ba ninki da ba zai irgubo wa addini wasu al'amuran ma a ɓoye ake babu wanda yake sani yanzu mu a kasashen mu yan gudun hijira ai tanti muke musu ma kai tanti ka ajiye su ana kai kokarin lajiwa ne yayi su yan siriya gudun hijira mutum miliyan uku da kai gidaje ba aka ba su aka sauke su kuma abinci ake musu 3 square mil yadda suke so gidaje ne ba abun nan ba haka ake musu misali kaɗai nake baka amma baka sani ba yanzu muhammad bin salman bai wuce sati ba manyan kasashe na turai suka je wajensa cewa dole sai ya amince da ƙasa kaza ta isra'ila an yi kaza ta zama ƙasa kaza budan bakin sai ya ce ba za mu amince da wannan ba sai an ba wa palestin yancinta mutanen da ya gaya wa kai ko duk abuja aka baka kyauta ba za ka yi kallon irinsu ka faɗa ba amma kana nan kawai kuskurensa kake tsammani sai ka ginu akai baka taɓa tuna iya da kuma alkhairi ba so mu riƙa yin adalci in muna magana mu a musulunci har wanda ba musulmi ba sai ka masa adalcin magana balle wanda yake musulmi tabbas suna iya yin kuskure sai mu roƙi Allah ya kare su daga kuskuren ya sa su gyara ai daidai su Allah ya karɓa babu wani abin da addu'a ba za ta gyara ba addu'a da za ka yi na minti ɗaya ta ya fi tadin da za ka yi na shekara ɗari akan su kana zagin su ba abin da ya fi ƙarfin Allah mafhum tayyib na'am اللهم باعد بين اللهم باعد بيني وبين خطاياي a ah, ramada kana dage ana karanta da rasu haddace da sauki a yi karkare da zai fi ma'ana please allahumma bismillah allahumma ba'i da baini wa baina fadayaya na'am okay sai ya biya na farko mu biya ko to bismillah kai na farko allahumma ba'i da baini wa baina fadayaya kama ba'i da baina al-mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بالثلج والماء والبرد wannan hadisi riwaya ne na abu huraira rahmatullahi alai radiyallahu an kuma hadisin imamul bukhari ne iya cikin aljami a sahih hadisi na 744 cewa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya yi kabbaran sallah haka misali allahu akbar baya fara karatun sallah sai ya karanta akalla ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i da ke wannan babi da za mu karanta su insha Allah ta'ala suna da dama ko da guda ɗaya ka haddace ka karanta insha Allah ta'ala ya yi in ka haddace su duka kana yin attanawwa shi ne yanzu ka yi wannan in an jima ka yi wancan gobe ka yi wancan jibi ka yi wancan yafi idan sunna ta zo da fuskoki da dama to idan za ka iya raya dukkan fuskokin wannan ya fi falala akan ka rike fiska ɗaya ka manta da sauran shi yasa malaman qawaidul fikihiyya ke cewa waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli nau'in qad waradat idan ibada ɗaya ta zo da fuskoki da dama to ana so ka yi fuskokin daga lokaci zuwa lokaci min babil misal fayyan halitta sallallahu alaihi zai fita a sallah yakan iya sallama kala kala wani lokaci ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hagu wani lokaci zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah a dama a hagu sai ce assalamu alaikum ya tabbata a sunna yana iya cewa a dama assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu a hagu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah na hudu kuma zai cewa assalamu alaikum duk wanda kai ka fita a sallah amma a shine idan za ka iya raye fuskokin a wannan sallar ka yi wannan a waccar ka yi wannan ya fi lada akan wanda ya rike fuska ɗaya na rayawa to duk addu'ar da ta zo ko wata ibada ita ɗaya ne fuskoki daban to ana so mu rika yin fuskoki daban-daban haka ta tahajjud ko qiyamul laili a ramadan yakan yi fuskoki da dama wanda muka fi sabawa biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama sai ɗaya ko kuma biyu a yi sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama sai a yi uku wani lokaci yakan yi guda hudu sallama daya hudu sallama daya sai uku sallama daya wani lokaci yakan yi raka'a ɗaiɗai guda takwas babu tahiya sai a ta takwas ɗin yake yin tahiya ya sallama kuma sai ya ƙara yin biyu a zaune tukunna sai ya ƙara guda ɗaya duka ya tabbata a sunna mafhum to a ka'ida idan kana so shine in an karantar da mutane kullum nakan so sai an karantar da mutane a aiki da abu saboda al'insanu aduwwul lima jahila dan adam abokin gaban abin da ya jahilta ne wani idan kamar wata fiska gani yake ga ba bata yi ba lokacin da aka fara hana fajiyarwa a bayan liman at-tabligh khalfal imam akwai wanda za a yi sallan ya juye wata ran mun yi sallah a makaranta ne je ce akar makalla an yi fa sallan babu liman na ce a da liman ladan ne babu ya ce eh haka ladan ne ce ya ce sallan ta yi na ce me yasa ba za ta yi ba mun taba zuwa da awa ƙauye shekara 22 da suka wuce a wani ƙauye muna kammala tunatarwa suka ban dama na yi sallah to gabanin a yi sallah bayan karatu sai limamin ya mun tambaya ji akar makalla sati da ya gabata wani ya zo daga cikin garin gombe nan ƙauye muka bashi ya mana sallah kuma ya yi sallan ya tashi ya tafi bayi da ko carbi sallar ta yi liman ku bayi da carbi sai ce mun sallar ta yi kuma ni ma har ga Allah ba da carbi aljihuna <laughs> ya ce sallar ta yi wani fa a hakan zai ne ya gwada ga in ka ce ta yi in bai yadda da kai ba sai ce to wannan ma ba na kwarai ba ne mutumin da a ce liman bayi da carbi kuma sallarsa ta yi to kaga wannan ka je karantar da su ba za ka je kai ta busu wasu fuskoki ba wannan sai ka bi su a hankali har sai sun fahimci addinin mataki mataki wata ran aka zo wajen sai a yi a wuce ba a samu matsala ba amma kar ka zo mutane tauhidi bai ishe su ba haka kawai ka zo kana kawo musu ba za a jiyar da bayan liman ba ba za a yi kaza ba ba za su fahimce ka ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am Allahumma ya Allah ba'id ka nisantar da ni tsakanina wa baina khatayaya da kuma tsakanin zunubaina khataya shine jam'i na khati'a khati'a mufradi ne singular khatayaya kuma jam'i ne plural so da ya Allah ka nisantar da ni tsakanina da zunubaina kama ba atta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nisantar da mafita rana da mafadanta Allahumma ya Allah nakini ka tsaftace ni min khatayaya daga zunubaina kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin kaya daga dauda babu wani kaya da yake bayyana dauda kaman fari babu kuma kayan da idan yawanku ana gane yawanku kaman farin kaya ke sa bahaushe na cewa wai farin kaya ba na kazami ba ne shi idan yawanku ya fi kowanne bayyana cewa yawanku wani kayan zai ma bai wankun ba amma ba a ganewa amma farin kayan bai wanku ba sai ka gane ke sa ba mai sa farin kaya fa sai wanda ba kazami ba ke sa fiyayyen halitta ba da kayan da yake so kamar fari don shi mai tsafta ne sallallahu alaihi wasallam amma ba ka da tsafta farin kaya ba zai yi ba don mai farin kaya mafi yawa kullum aka sa gobe sai an sabunta wani Inda an fita an yi ne an dawo to farin kaya baya maimaituwa wani kuma malalaci don ya dan dawa sai ce a dan kara goge su sai a goge sai sake meruwa ba a farin kaya in ka fita ka dawo ya dan yi datti aka ƙara dannewa to ai kuma ya ƙara <laughs> shikenan dattin sai ya gaza maka man staci al'amari ya lalace to shi sa ya kwatanta cewa Allah ka nisantar da ni daga zunubaina ka tsafka wanke ni kamar yadda ake wanke farin kaya daga dauda ya fito tas daga ka gani ka san sun wanku Allahumma ni Allah ka wanke ni min khatayaya daga zunubaina bil salji da kaman snow kaman ruwan kankara walma da ruwa walbar da kuma ruwa mai sanyi wannan duka kusan abu da yake nufi wannan ita ce ake cewa du'a'ul istifta in an yi kabbara gabanin a fara karatu shirin da ake ita ake karantawa ana yin ta a dukkan sallah kuma mun ga qur'ani yadda ya ba wa sallah muhimmanci sati da ya gabata na ce sau nawa allah ya kira sallah a qur'ani na'am sau nawa aka kira hmm? <laughs> ni dai ba haka na faɗa ba yanzu wannan kai ka faɗa na'am a ismi ta zo sau 85 daidai ne a matsayin noun an kira sallah sau 85 a ƙorani a fi'ili fa a fi'ili ta zo sau 15 <laughs> na'am bismillah arama سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da godiya da yabo gare ka mun tabbatar da tsarkinka da yabo da godiya a cikinsa wa tabarakasmuk sannan sunanka ya zama mai albarka ne dukkan sunayen Allah masu albarka ne shi yasa ake addu'a da sunan Allah Allah ya amsa wa ta'ala jadduka jadduka shine azamatuka Girman ka ya Allah ya ɗaukaka mun amince da girman ka maɗaukaki ne wala ilaha ghairuk babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wannan hadisi riwaya ne asalinsa na imamu tirmizi rahmatullahi alai hadisi ne na 242 sheikh muhammad nasir rahimahullah a cikin ta hakikin tirmizi ya tabbatar da hadisi ne ingantacce kuma hadisin iya da hanya biyu akwai riwayar na na aisha radiyallahu anha akwai riwayar abu sa'idin al-khudri radiyallahu an dukkanin su biyu sun ruwaito su wannan ita ma du'a'ul istifta ne ta fi gajarta idan na farkon zai baka wahala sai ka fara haddace ta biyu in baka haddace ba subhanakallahumma wa bihamdik sai me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 اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا سبحانك اللهم وبحمدك